ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين dan uwansu babban ya ce ku koma wurin babanku sai ku faɗa masa cewa lallai ɗanka ya yi sata don haka sarkin Misra ya mayar da shi bawa a matsayin ukuba kan satar da ya yi, ba a baka labarin komai ba sai na abin da muka sani na ganin mudun sarki da muka yi ana fitar da shi daga kayansa, kafin nan babu da masaniyar cewa yana sata. Da mun san haka, ai da babu maka alkawarin dawo da shi ba.